misali gashi nan html za mu iya saukowa mu sake sa code mu anan anan bayan ka shigo za ga talla nan za ga talla gefe za mu ƙara sawa za mu ƙara adin mu ƙara sawa wanda a blogger baka da damar yin wannan sai iya abin da template ɗin da suka baka amma a wannan wordpress zaka iya zaka iya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan mu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A yau bidiyon mu za mu yi bayani ne akan bambancin Blogger da WordPress. To idan aka ce bambancin Blogger da WordPress in aka ce za mu yi bayanin sa gaba ɗaya cikakken bambancin sa a ce ko me zai mun faɗi ko wani irin bambanci ne to bidiyon namu zai tsaye da haka ba mu son bidiyon ya yi tsayi, za mu faɗi muhimmai da ya kamata mutum ya yi la'akari da su wajen zaɓar Blogger ko WordPress. daga ciki kafin mu fara bayani akan bambanci shine idan muka ci za mu yi bayanin bambanci kamar yadda muka faɗa mun ce bidiyon da mu zai tsaye da haka muka a wannan ƙasan wani bidiyo akwai link da za ka je ka kalli cikakken bayani akan bambancin blogger da wordpress zai kaka cikakken bayani wanda duk abin da ya kamata ka sani za ka sani da haka a wannan bidiyo kuma za mu yi bayani akan muhimmai ne iya muhimmai za mai bayani sauran kuma ga suna a kasan wannan bidiyo wanda ya kamata ka je ka sani domin ka bi mata ka zaɓi wanda ya fi maka blog da website mutane suna cewa menene bambancin blog da kuma website to bambancin blog da website shine misali a takaice a hausance ko kuma misali a takaitacciyar hausa shine in aka ce blog misali kawai kawai guri ne da zaka rika posting kawai iya posting ne posting just posting posting posting mai ɗauka yanzu kamar facebook facebook kawai kana son zaka rika rubuta article zaka rubuta article da title ɗinsa a sama da kuma shi sauran bayanan a ƙasa in ka gara ma ka sa foto a tsakiya wannan kawai sai dai kai posting kullum ka zo kai posting kana da bayani ko kuma kana da wani information wani labari da ka samu kai posting so don haka shi ma blog kawai is purposely for that aka yi shi shi blogger kai bloga shi wannan bloga kawai shi iya dan me dan kawo ka rika posting dan iya posting sharing ideas da information dan shi ne shi kuma wordpress yana da futures da dama wanda zaka a cikin futures In za a cikin abubuwan da zaka iya yi a wordpress shi ne akwai akwai zaka iya zaka iya irin uh, online business store online store din nan a wannan sannan zaka iya creating static website ma'ana za ka iya kirkiran website ba don wai posting ba ko don wani abubuwa design wa za ka iya e-learning management system ma'ana za ka iya irin koyarwa za ka iya uh, buɗe makaranta kamar classes online wanda mutum zai iya jarabawa zai iya komai da wordpress so wordpress kuma sannan daga muhim daga cikin manyan abin da suke masu mahimmanci ka sani tsakaninsu shine SEO SEO shi blogger ba shi da SEO friendly ma'ana ko za ka in iya design in ka iya SEO rubuta SEO da blogger so za ka iya rubutawa amma kuma ba friendly ba ne amma shi kuma wannan akwai friendly me ake nufi da SEO friendly ko me yasa za a yi amfani da SEO so da haka a wannan bidiyo ka biyo mu karka dakata an Allah da zaka ji bayanin menene SEO friendly sannan kuma menene ma traffic me yasa ake so amfani da traffic sannan da ƙarshen wannan bidiyo za mu yi bayanin wani sirri da ya kamata ka sani dangane da blogger da wordpress na haka abinda ake cewa SEO friendly misali idan ka zo za ka yi posting misali kamar yadda za ka yi posting a blogger misali bari mu je mu ce za mu yi posting a blogger nan shi ne dashboard din blogger an za mu yi posting a blogger abu na farko da za mu fara yi misali mun shigo blogger mu gashi nan nan gurin rubuta title na how to make a tutorial on YouTube ya za a kai tutorial a YouTube ya za ka fara tutorial a YouTube misali yanzu gashi mu rubuta title a nan gurin sai muka mu rubuta description ma'ani sauran bayanan namu to in muka zo nan gurin a nan gurin fa abin da muke gani ba zai gaya mana cewa wannan abun eh, yana da ya yake ya ya ya level din sai yake a search engine search engine yana son irin wannan title din da muka yi tsayin sa yayi ko bai yi ba ya matsayin level din sai yake analyzing din sa ba zai mana ba amma a blogger kawai in ka je a WordPress misali gashi nan in ka zo WordPress nan shine dashboard din WordPress in ka zo misali inda za ka yi posting kamar nan gurin yanzu misali kun ga gashi nan wajen title din mu misali mu ce bari mu sa wannan shi mun yi posting mun yi abin nan kamar yadda kuke gani gashi nan a nan gurin ya nuna mana ya canja kalar rubutu amma a baya da babu rubutu bai nuna mana komai ba bari mu koma mu gani misali idan muka zo misali yanzu mu ce mu ce darasi misali mu ce darasi ko wani abu makamancin haka a ce shine title ɗinmu so za mu ga ya level din sai yake a SEO yanzu sai mu zo nan gurin zai mana analyzing ga gani headline headline analyzer zai analyzing cewa wannan title din da muka yi SEO za mu samu SEO ko ba za mu samu ba tunda yin na ja ba za ka samu SEO ba babu SEO a wannan wannan ɗin naka da kai amma a wordpress ba zai dinga blogger ba zai dinga nuna ma wannan ba babu wannan feature din babu wannan abin misali yanzu bari mu mu canja wannan mu rubuta how to make a tutorial on youtube bari mu gani yanzu zai mana analyzing cewa kun ga ya mana analyzing good kenan gashi 93% 93 wannan kenan za mu samu rankin wanda zai so ya san menene rankin to don haka karka damu a wannan bidiyo za ka san menene rankin so da haka wannan wordpress yana da future da zai dinga nuna maka duk ayyukan ka da haka a darasin mu na wordpress in Allah da za ka kalli yadda ake bayani da yadda ake installing sauran gaba daya in Allah da a darasin mu da za mu yi na wordpress daki daki sannan za mu yi bayani akan dukkan abin da ya kamata ka sani a nan gurin kowane abu za mu ɗauko ɗaya bayan ɗaya mu yi bayanin sa da kuma sa da haka wannan shine abin da ake cewa SEO analyzer yana da SEO analyzer wajen wajen me wajen posting da kuma wajen yin kowane iri wajen creating pages da sauransu sannan menene SEO analyzer menene ranking din ma kansa misali ranking shine idan ka zo nan misali mu zo Google muka zo Google mu ce labarai ai abubuwan tashoshin da suke labarai ma'ana website din da ake labarai suna da yawa to bari mu ga wanne ne yake da SEO wanne ne yake da high rank shine shine SEO analyzer idan a wajen posting ɗinka kai kokari kai bi tsarin SEO analyzer to zaka samu ranking sosai mutane suna sacin abin da yake related yake da dangantaka da me da posting ɗinka za a kawo maka shi misali mu ce labarai ko mu ce labaru mu yi sacin labaru a Google so gashi nan mun yi sacin labaru a Google tunda labaru a Google website kamar yadda muka faɗa masu labaru suna da yawa amma abu na farko da ya fara kamana me ya fara kama sai ya fara BBC Hausa me yasa sai sun fi kowa SEO suna da ƙwararru wajen wajen a tsara labaran su sai su rubuta me SEO suna da suna bin tsarin SEO na biyu su ne again su ne ma na uku su ne ga sunan wani legit Hausa legit gashi nan na hudu su ne RFI Hausa eh, Radio France International gashi nan legit ma sun fi su me SEO analyzer sun fi su SEO me a tsarin to wannan shi ake cewa ranking misali yanzu gashi nan labaru ko na rubuta amma sai aka mun BBC Hausa su ne a top kaga tunda labaru nake so ko zan shiga BBC Hausa to kai ma idan ka bi tsarin SEO a tsarin posting ɗinka shine zaka samu wannan ranking ɗin shine ake samu ake cewa traffic shine kake samun organic traffic za ga wani yana sacin abu related to naka ko za a kawo naka me yasa saboda ka bi tsarin SEO wannan shine daga cikin babban abin da ya kamata ka sani dangane da SEO ko kuma dangane da bambancin bloga da WordPress. Sauran bayanan kuma suna nan a ƙasan wannan bidiyo na ajiye link sa za ka shiga ka gani duk wannan bayanan da ya kamata ka sani wannan su ne muhimmai muka ce bari mai bayani a kai. Sannan abu na ƙarshe ko kuma abu na biyun ƙarshe da mai bayani shine akan me abin nan custom abin nan customized team customized team a nan a wordpress za ka iya me za ka yi customizing na team misali a bloga misali yanzu mu kaddara wannan shine team din da muke amfani da shi a blogan mu misali mu ce wannan team din misali bari mu ce wannan shine bari mu shiga wannan website din a blogan muna so yanzu misali nan a blogger iya wannan template din da muka yi amfani shi ne yake haka da haka ba mu isa mu canja shi ba idan misali google adsense ma mu sa talla ko me ba za mu kare ma za mu iya sa talla a sama za mu iya sa tsakiya za mu iya sa a gefe da gefe za mu iya sa a kaza da kaza amma a blogger sai iya inda suka baka damar shi template din wanda ya kirkiri template din sai inda ya baka dama ka sa talla ana za ka iya sa talla ba za ka iya sa talla ko ina ba amma a wordpress ya sha bamban wordpress za ka iya sa tallan ka a duk inda kake so in an garbe ka duk inda kake so tallan ka ya yarin za ka iya sawa sannan misali idan ka zo gashi nan mu ce za mu kirkiri page duk page din da za mu kirkira misali sai mu zo wannan yana da wani abu da ake ce masa elemento so wannan elemento din da shi za ka yi kirkiran duk wani abu da ya kamata ka sani namu so kamar yadda muke gani nan gurin a nan gurin za ka iya kirkiran za ka iya design pages din da kake so misali duk irin wannan futures ne da wanda iya wordpress yake da shi amma a blogger ba za ka iya kirkiran page ka yi design yadda kake so misali mu ce muna son page mu ya kasance column uku ko column hudu misali mu ce kolon uku ga shi zai bamu kolon uku Kolon na farko me muke so mu sa anan sai mu zo mu ce abinda muke so mu sa anan ne misali mu ce bidiyo sai mu kawo shi musa shi column na biyu ba me muke so mu sa sai mu ce misali test muke so mu sa anan sai mu ce yawon mu dama mu sa na nan ba me muke so mu sa sai mu ce talla muke so mu sa adsense muke so mu sa mu ce google adsense muke so mu sa mu ce html html misali html misali gashi nan code html code sai mu zo sashi anan idan muka sa anan zai ba mu dama mu je mu zuba code din mu na shi wannan anan gurin muka zuba talla zai appearing anan sannan muna so kuma za mu iya karawa mu kara cewa adin mu ce za mu sa wani anan mu ce anan gurin ma talla za mu sa html za mu sa anan gurin su wanda shi kuma a bloga ba zai baka damar yin wannan ba yanzu misali gashi nan html za mu iya saukowa mu sake sa kuɗin mu anan anan bayan ka shigo za ga talla nan za ga talla gefe za mu ƙara sawa za mu ƙara adin mu ƙara sawa wanda a bloga baka da damar yin wannan sai iya abin da template ɗin da suka baka amma a wannan wordpress za ka iya za ka iya ƙirƙiran template ɗinka za ka iya design ɗin website ka ma'ana za ka iya design yadda kake son website ka ya kasance da shi wordpress wannan shine bambanci a takaice muhimmin bambanci da ya kamata ka sani dangane da wordpress sannan sauran bambance-bambancen da bai bayani ba suna nan a ƙasan wannan bidiyo na ajiye link da zaka je ka kalli cikakken bayani akan WordPress sannan sirri na ƙarshe daga ƙarshe da ya kamata ka sani dangane da WordPress da kuma Blogger shi Blogger idan ka ƙirƙiri website a Blogger don haka Google su suke controlling wannan website din naka. Google za su iya rufe maka website din nan at any time da baka sani ba. Sannan shi kuma wordpress ba wanda ya isa ya kulle ma website ba wanda ya isa ya canja ma abin da ka gada ma sannan information din duk wanda ya shiga website ɗinka kai ne kake da datar wanda ya shiga website ɗinka misali idan na sa data ne babu wani wanda ya isa control kai kake da iko a kansa kawai ka ga dama hosting company da ka ɗaura a kai za ka iya canja shi ka ce na ɗauki website ina na daura daga nan na koma wani hosting plan so don haka wannan shine muhimmin abu da ya kamata ka sani kamar da na yi bayani kan sirrin da ya sa na ce sirri ne saboda wata rana google a tarihi google sun taɓa ƙirƙiran wani platform misali kamar shi wannan shi ake cewa pit bana. kawai wata rana sai aka kawo wannan shi wannan bana. babu shi google ba su faɗi dalilin da ya sa su kai destroying wannan abun ba su yi destroying da information mutane da komai da komai amma idan ka mallaki wordpress ka don haka wannan abun kai kana baka cikin risk amma in a bloga kake Google za su iya kai wani abu da Google ba sa so Google za su iya ɗauke maka website ɗinka sannan suka ga dama za su iya cewa sun sa takunkumi a 'yan Najeriya su ce mun restricting 'yan Najeriya ba za su iya amfani da platform ɗin ba shi kenan duk wanda yake da blogger Google za su iya restricted ɗinsa ba zai iya shiga wannan blog ɗin Najeriya saboda me sa takunkumi kamar yadda aka sa wa Ukraine takunkumi ko kuma rasha takunkumi kungumi dangane da fada da suke da Ukraine. Wannan dai shine a takaice a takaicen bayani dangane da blogger da kuma shi WordPress. Da haka idan wannan bidiyo ya burge ka kadan na masa alamar like in kuma bai burge ka shi ma kadan na masa alamar like. Da haka darasin mu na gaban Allah da zamu yi darasi akan shi yadda ake kirkiran website da shi WordPress darasi akan WordPress cikakken darasi in Allah da darasin mu na gaba zamu yi darasi akan sa. Da haka anan nake cewa bidiyon mu ya zo karshe anan nake cewa ka danna mana alamar subscribe in baka yi alamar in baka danna alamar subscribe ba sannan kar ka manta ka daure ka yi share domin sauran uwa su gani su amfana sannan abinda kake son karin bayani akan sa, sai ka yi comment a wannan kasan wannan bidiyo anan nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi wa bidiyo na gaba